Yayi da ruwa da aka bani wa kana ujrati wannan ladana sa'aini min tamri kwano biyu ne fataraktu sa'an li iyali na bar kwano ɗaya ga iyalaina wajitu bi sa'ihi ne nazo da kwano ɗaya zan baiwa Allah fa amarahu nabi annabi yayi umarni an yansuru ala a zuba iya cikin na sadaka to kun ji wannan wanda ya zo da kwano ɗayan kun wannan sahaban ne na'am ya Allah yake cewa allazina yarmizuna almutawina min almu'minina fi sadaqati والذين لا يجدون إلا جهودهم فيذكرون منهم ساكرا الله منهم الذين مبتدين يلمزون wanda suna zumde haka shine zumde shine zumde eh ya ibuna suna aibatawa almudawwaina wanda suka yi sadaka ta tadawwai mutanafilina na neman lada min ne daga cikin mu'minai bisa da gaja sadakan su sai su dinga musu zumde walladina su ne wayanda la yajiduna ba samu kwano illa juhudahum sai dai kokarin su wannan mutumin da ya samu kwano biyu ba da ɗaya ba shi ne iya kokarin sa ba daga tuku fa ya tuna bi fa yaskaruna min sai su dinga mutane izgilanci shine labarin sakira lawa mina Allah ce zai mayar musu ai jaza Allah zai musu ya ala sukur yace mu da izgilancin nasu wala huma gare su azabu na nalim Allah ya ce za su gamu da azaba mai radadi in zagafir lahum aw la tazagafir lahum in tazagafir lahum sab'ina maratan falan yaghfir Allah lahum zalika bi annahum kafaru billahi wa rasuli wallahu wallahu la yahdi al-qawma al-fasiqin Allah ya ce in zagafir ya Muhammad lahum ya sayyidina rasulullah ko kai da kanka ka nema musu gafara aula ta tsagafir lahu ko ma baka yi ma masa gafara ba ta takayiran lahu bayi zaɓi ne fil istighfari cikin nema musu gafara wa tarku da barin nema musu gafara qala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace inni kayartu in dai zabi Allah ya bani fakatartu yani al istighfar na zaba dai nema musu gafara ruwa al bukhari imamu bukhari ne rawaci wannan in tastaghfir lahum saba'ina marra inda bakinka mai albarka zaka ce ne musu gafara sau 70 falan ya gafira Allah lahum to Allah ya ce ni da na halice su ba zan musu gafara ba kila wani kaulan almuraru din nan bi 70 mubaliga kaiwa mutuka ne fi kasratil istighfar cikin yawan astaghfirullah wa fil buhari abin da ya yazo a hadisin buhari hadisi law alima anni annabi yace da dai zan san law zittu ala saba'ina da zan yi kari ga 70 din gafara Allah zai musu gafara lazi tuda na kara alaya a gare ta wakila wani kalan almuradun adad abin da ake nufi da wannan adadi ne almakasusu da aka ke ba? li hadisi ga hadisin sa'ira wa uzi da da zan zai yi kari ala saba'ina faiwayina lahu asmal shine aka bada ikintawan neman gafara bi ayatin da ayan sawawun alaihim daidai ne ko ka nema musu gafara ko baka nema musu ba zalika abin da yasa Allah ya ce ba zai musu gafara ba bi annahum kafaru billahi bi sababi ai dalilin cewa su sun kafirce ma Allah wa rasulihi da manzansa wallahu hi ko ubangiji la ya hadi Allah baya shiryar da alƙawmar fasikina mutanen da suke fasikai sun fita ga yi wa Allah da'a. Bari mm. al-mukallafuna bi maqadihim khilafa rasulillahi wa karihu an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi wa qalu la tanfiru fil har قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يبقون الله مدوغاكين سركي yake bada labari fariya suna albari suna jin dadi almukallafuna an tabuka wanda suka zauna ba su raka annabi sun ji yakin tabuka ba rantsuwa suka yi da manzan Allah wallahi sai ka ji mutum ya ce wallahi tallahi ban da lafiya wane zai ce ya rasulullah zo mu ji yaƙi sai ce manzan Allah ba abin da zan bar wa iyalai na wane zai ce wallahi ban kintsa gida ba shine irin wannan to da suka zauna aka ji yakin tabuka bi makadin bayan annabi ya tafi suke fira wani barkan mu fatak da yau mun da mun ji ai da mun kwashi rana wayannan ba sun shiga uku ba da suka je suka yi tashan rana mu ga mu a inuwa to suna wannan firan Allah yake ga ya annabi suna jin daɗi da ba su je ba al-mukallihu bi makadihim a dalilin zaman su ai bi qu'udi ma a dalilin zaman da suka yi kilaba dan suna ga sun saba wa rasulullahi manzon Allah shine ai bayan sun saba annabi wa karihu suna ki an yi jahidu biyan wa su ba sa son su fita da dukiyansu yaƙi wa an husim da kawunansu fi la cikin taimakon addinin Allah wa qalu qala ba'ru li bari shayi suna ga yayi la tanfiru ai la takriju ne tanfiru ba gudu bane kar ku fita munafiki sai ta da munafiki wani yaya mu jage ce kai haba da Allah haba baka ga ranan nan sai ka je ka kai kanka wallahi ni ma ba inda ni to mu zauna mana mm. ka shiri ƙaryanka ya ka ce kurin baka da abincin da zaka ci ba yi kenan to ni ba me zan ce ce kai ka ce kurin kasala kake ji wani irin ciwo ne a jikinka eh, ka ce kanka ne jiri ya dame ka haka ake eh, ba ruhuli ba da lata kowa yana karfafa kowa kar a fita fil harri wai akwai zafin rana Allah ya ce ku zauna qul naru jahannama qul naru jahannama ashaddu harran law kanu yaqahu Allah ya ce idan mun sa ku jahannama sai a gwada ta da wannan ranar na tabuka Allah ya ce in dai zafin ranar kuke tunani to Allah ya ce na ru jahannama a shadda harin a gaya muku wutan jahannama ta fi rana zafi ta fi ranar ta boka zafi al'awwalu an ta kawo bi tarki ta kalibi in kuna so ku kiyaye ranar ta ku je gun yaki laukanu ya buka huna dade kun fahimci haka ya lamuna da kun san cewa wutan jahannama ta fi ranar zafi Hmm. mata gal yahuda ba ku saba annabi kun zauna a gida ba kuna ta murna ya Allah ya ce fal yaraku qalilan wal yabku an jaza'an bima kanu yaksibu. Allah ya ce wato su annabi sun fita yaki ku ba ku ta ba a gida kuna murna dama fariyan can za ka ɗauko fariyar mu kalle huna hmm. ai murnan da suke dariya suke ga ga ga ga Allah ya ce da kyau ku zauna falle ku kalilan ba kuna dariya dan kada a duniya ba akan ba ku je yaƙi ba wanda suka je kuna musu dariya Allah ya ce waliyabu ku ko kuka za ku yi a lokacin da su za su yi dariyan a lahira filakira da lahira kasiran kwayi kuka mai yawa a gidan jahannama jazan wannan shine sakamako bi ma kanu yasibuna na abin da kuka yi tsururi hmm. kabar ne an hali labari ne ga halin بصيغة الأمر لصيغة أمرني فإن رجعك الله فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا وكاف ما يدعو آيات الله يدعي النبي الله أكبر كاف منافقي eh wai in ya dawo dama sun hada baki sai su ce a yakin gaba za mu fita manzon Allah Allah ya ce in sun dawo in ka dawo da mutanenka za su ce a yakin gaba za su fita kai kuma ka ce ko sun zo gaban ba ka san su ai wa Allah wayo ne mm. eh, manzon Allah an dawo ai dama ba mu hirya bane yanzu mun samu karfi in Allah ya da yakin gaba da mu za mu ji Allah ya ce to kai kuma ka ce ni Allah ba na kaunan su shine aya fa yarja rajaka idan Allah ya mai da kai lafiya daga tabuka Mm. radda kallahu min tabuka ila da'ibatin minhu kaje zuwa ga wayannan mutane mimman takallafa na wanda suka ma sabani a madina min almunafiqin na munafikai idan ka dawo fan zanu kalil khuruj za su nemi izini su ce waya gaba za su fada da kai mm. maka ila ga zawatul ukra zuwa wani yakin daban faƙullahun ka ce da su lan takarju ma iya abada ni dai da ni da ku ba za mu fita yaƙi ba har abada walan tuqatilu walan tuqatilu ma iya aduwa ni da ni da ku ka ce musu ba zan yi yaƙi da ku ba har abada mu je da ku ku yaƙi maƙiya ya ce ni dai ba da ni ba ka gaya musu haka innahum ina kun raritun bil qudi awwala marra faga udu faga udu ma al kalifin innahum ai kudin nan raritun bil qudi dama ba kun yadda da ku zauna ba awwala marra yanda da bargo kuka nemi ku zauna to yanzu ma ku zauna ku wudu sai ku ci gaba da zama mal kalifina tare da mata da yara ƙanana al mukallifina anil gazwa minan nisa'i wasu sibyani wa ghairihim wannan ma salla sallallahu alaihi wasallam ala ibn ali yayin da annabi ya salla ga yawa ɗaya munafikin ibn abi sunansa munafiki ne ku duba sharshi yayin da annabi ya man sallah ismu sunansa abdullahi wa ism wa abi ism abi abi din sunan babansa ne babban munafiki ne ba abdullahi ibn abi eh babansa ne abi din eh wa salulu ism ummuhu sunan uwarsa salulu eh in ka ji ce ibn abi to abdullahi ne sunan babansa abdullahi ibn abi salulu abi din babansa salulun sunan uwarsa to da ya rasu annabi ya masa sallah Eh, shi kuma baki ne wa kana ra'ithal kadraju shugaba ne a kadrajawa wa kana lahu waladun muslimun salihun amma yana da ɗa musulmi salihi kadda annabi sallallahu alaihi wasallam li sallallahu alaihi yaron nasa sai zai ce ya rasulullahi zan mu je kai baba na sallah ya rasu wasu alahu an ya kanihu bi kamisi kuma ya ce da annabi da Allah ya bayi wani riga wanda annabi yake sawa zai yi wa babansa alkafani ni kwa dalilin rigan annabi baban nasa a ji kansa annabi ya dau rigan ya bayar manzo Allah ya zo zai sallafa fa'ala warwi annahu anna nabi sallallahu alaihi wasallam kalama fi ma fa'ala bi abdullahi ibn abi fa qala sallallahu alaihi wasallam ma yugni anu kamis ya ce to ai rigana da ba zai masa amfani ba ai wa salati da sallah na minallahi wallahi inni kunta arju an yuslima bihi alhum min qaumihi aka ce to manzan Allah yaya za ka yi Abdullahi dan Abi sallah ya ce a'a ai dan an bayi riga na ba zai amfane shi ba sallan ma da zan masa ba zai amfane shi ba sai dai muna sa rai a dalilin hakan a mutanansa ko a samu kamar mutum dubu su musulunta eh, kamar ɗan jawo hankalinsa ne ko sa musulunta haka ya faɗa wai ruwa annahu aslama alwamin qaumi kuma hakika mutum dubin da annabi ya faɗa sun musulunta lamara au ya ku bi kamisin nabi yayin da zai gani cewa ko la Allah su ma sa samu albarkacin rigan annabi wasu malaman suka ce a dalilin rigan annabin dai mutum dubu ne suka musulunta mutanensa to amma kuma ga yadda Allah zai yi magana me Allah ya ce ni wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri mhm. innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun Allah ya ce wala tusalli ala ahadin minhu ya rasulullahi sallallahu yi sallah ga ɗaya daga wayannan munafikan mata abada idan sun mutu har abada kar ka yi musu sallah wala taqum ala qabri kar ka tsaya kan kabarin su lidabanin abin ne au ziyaratan ko dan ziyara kar ka je kan kabarin ka tsaya eh kar ka jibanci binne su ko kuma ziyarar su inna innahum kafaru billahi ai zai riga sun ce ma Na nazala wannan ta sauka ma salla ala munafiqun daga nan annabi bai munafiki sallah ba wala qama ala qabri bayan wannan annabi bai taba tsayawa a kabarin munafiki ba Inna innahum kafaru billahi domin sun ce wa Allah saboda an fassara ta ne adalan fi dini ai bi kilafin fasi fa ba'aluhu qabiyatu la tarza ahad wa laysa lahu dinun yaqarru alayhi fa abara anhu bil fisi saboda inda hun kafaru billahi wa rasuli sun kafirce ma Allah da manzo wa matu kuma sun mutu hun kuna suna ga ai kafiruna suna kafirai mm. wala tujuka amwaluhum wa auladuhum to kaji daga ganin wannan duk mutumin da ka gani a gari ba mutumin kirki bane ko munafiki munafiki ne yana yi wa musulunci zagon kar ko shaidanin mutane da ba sa jin maganar mutane irin wa'annan in san mutu kai malamin kirki kar ka je ka ce za ka tsaya a kabarinsu haka aiki hmm. eh, duk wanda suke aikin bidiya idan kuna tsaya a kabarinsu to kara yin abin za su amma kana zaune a kan buzu tsangal tsangal aka zo maka aka ce malawa ne ai wane ne ya rasu wallahi za ka masa sallah Don an gayyaci mutane su ake ga malami mai daraja ya tsaya gawon ka cewa ne mu an ku sa abokan su musa sallah a alaga ta malam ai wai saboda muka ga hakan ya dace a ba wani dacewa yi lokacin da yake raye ba ma tare da shi ai eh, ba ma tare da shi so da haka nema abokansa duk Allah su masa sallah haka ake yi to nan gaba za a ga wannan mummunan aikin an fara daina ba eh amma kana malami wai ba a neme ka sallah ba tsalam tsalam tsalam ka dau wani alkeban karabi yana jan kasa a dole sai kai wa mutum sallah to an kaje sai kore ka fa sai ka fice gaba sai a ja alkeban ta baya a ja haka ce yaya a ce a zo ba kai ba ne a eh, alagata malam ai wannan ne zai yi sannan saboda ba a so harkan a gama ta da bidi'a eh, dole iya haƙuri ka ja baya iya haƙuri dole malam kaji mai gari yawa ya to yi ne duk mutumin da kaga ya tsari ya tsari tsageranci akwai akwai ranar kin dillanci ai idan ranar ya zo an je binne ya zama jaki ko kafin ku je ma Allah ya juya masa halitta to ku kuma ko an je an je bai yi ta yi sa a neme ka ne ka karka yadda kuma malamai ko za ku ba kanku daraja amma kowane ne ya zo sai kun je sallah dan wani kuɗi da za a baka ko a ganka gun sadaka ka je gun makokin mutane masu kuɗi ka zauna daraja ne malama abin da suke kenan daga an ga wani makoki na wasu mutanen sun yi wai malami sai zai zauna da sharbi wai an ma za a fito da shinkafa to yau kake cin tuwo abinda sai an fito da hinkafin a yaga ma daraja wane bismillah bismillah bismillah wannan turan ba mai shine to sai a juya baya na waye ne wannan <laughs> turan ne ko mace kurin ba za su ma magana ba ko ka ce ko ka ce oho da abin da ya dame su za su koma su dinga ce suna hira ana dariya nan kuma malawa na bismillah mana mace mana mu mana sai wani dan wannan mutum mai dan imani Allah rahma wani abincin za ka ci ne ɗan koma gefe mana nan na san ba za ka ji daɗi a nan ba ka ɗan koma can su dai ba za su ce ka ci ba ina ruwansu da kai dabba sai wani mai ɗan tausayi zai ɗan mai da kai gefe kana cin shinkafa a cokali wannan kurin zai za ka je ka zauna makoki ba gwara ka naɗe cikin ka je kwana uku ba ka ci tuwo ba a ina ruwanka amma malamai kwaɗayi ya musu yawa an yi ma mutuwa baka nemi mutum ba baka ce ya zo ba kurin malami zai ja carbi tsalai tsalai tsalai ya zo kamar tsala ya tsaya ma aka to mai amfaninsa ai darajar malamta ya zube yi mana ko neman ka aka yin kai hakan nan gaba wani dan ka masa sallah ba dai albarka ake nema ba malami mai tsoron Allah in ya ce Allahu akbar wallahi sai Allah ya sa ka aljanna to kai ma sai ka ki eh, aje wanda ake cewa su ne wasu su je su yi ai akwai ranar ƙin dillanci ran da abuwa ne ba zai rasu yahudu dubu sha biyu ne suka musulunta duk yahudun duniya ya daga kai a saman mutane ne suke sauka mala'iku suka ce nan gurin banza ba a babarki da mutum ya ganye ya ce akar makalla mai Allah ya ma ya ce wanda ya yi sa a bayana ma dan aljanna ne duk wanda ya tsaya sallah a bayana dan aljanna ne Allah ya baku daraja ba ku riƙe darajanku ba mutane ba ruwansu da ku don me za za ku yi ga harkarsu kai ma dan daraja ta kan kaɗi ɗan riƙe da daraja ka ai akwai ranar ƙin dillanci zai zo mutum matarsa za ta zo haihuwa ta ya gagara a garin naku sai an neme ka yi a to ba shi kenan ba wani abu zai zo ai yau da gobe kowa fa da ranansa kowa da ranansa amma kai amfani da rayin daraja ka sai ka bar ranar taka yi eh kana zaune a ɗan buzonka ala gafata malam wane ne kuma ka san munafiki ne a gari ya rasu ba malam ai ko ma ya daina munafincin ba ka je da wuri ba ko sai jama'a sun taru daga baya sai ka je amma kurin mutum bai neme ka ba ka zo ka tsaya kobar gida wai dan mai kuɗi ne ko dan mai ne wai za ga daraja ku haka aka dinga walakanta malaman mu dewa malami sai ya je ya tsaya wai zai yi wa mutum sallah haka kurin sallan wasa ne ai a guri rayuwa gyarawa za ka yi idan mutane suna son ma'amala da kai an san kana kan gaskiya ka yi ma'amala da su idan ba sa son ma'amala da kai kuma kana kan gaskiya to yi kenan allah ne hutar da kai eh sai ka zauna a gidanka ka riƙi ƙura'aninka hadizinka da abin da ya kama ka yi da abin da ya zo ma a jarraba matsayin ƙaddara idan an kira ka abin da ya shafi duniya ka ce a ah, wannan ai mun tsohon mu ai banda mu ai kuje ku nemi yara alaga ta malam daura wuri ne ka ce ah, a kyale mu je mu huta eh, an matsa ma dan kaga da cin mutunci lalle kaga dan dan wanka ne ko waye ka ce to malawa ne ku tayi ku je ku wakilce ni shikenan ya isa in har an matsa shine za kuma daga baya ka zo gunka da kuka wani ne wallahi ya rasu alaramma kuma ya ce ka masa sallah kuma sai gane munafiki ne ni ya ce yi to amma ban ji da bakina wasiya yayi wallahi wallahi to yake nan tunda ya wasiya dalili na ni ne ma da wane da kai da wane na muku izini ku je ku masa kamar ni nayi ku je <laughs> alaga ta mana wai da kai muke so ni kake so Allah ne ya ce ni ni ni kake so Allah ne ya ce sai nayi a'a shi mamacin in ni ne ya gaya min mana da ransa kar karka mu maganan banza kai tashi ka tafi sai kore a yo me ni sai ga in ba za in wanda na wakilta ba ku yarda ba a fasa ya je ya zauna kana abin ne ni ma zauna amma gurin kun je kuna dauran aure ku ne suna ma ku ne mutuwa ma ku ne kun an je ko ina ma ku ne malam cika addu'a addu'an an gaya ma so ake ayin da ba a san addu'a ba a addu'a wani nan wani mutumi na aka yi rasuwa na je gunsa an ka abu za a jefar kafin a sakar ma ka saka ya ma abu kana ja mutum ya sakar ma in ka ja ma ba zai bar ma ba sai ka bari in addu'an nan babu a je kabarin dai ai za a tadda Allah yi mana amma malami mai tsoron Allah ya ce bismillah da kulwa gaba uku sai ka yi ga aljanna to mutum ya ce babu naira biliyan dubu za ka ba mutum ya ce baya so kai baka son kudin to amma kai baka san ma muhimmancin aduwar ba ma muhimmancin ma baka sani ba mutane harkar da ake kula in ba sa son abu a kyale Allah ya ma arziki za ka ba mutum arziki ya ce baya son arziki to ka ba kanka arziki wannan yi ne tsari ko da mutanen nan suna cewa ba su da gaskiya ku ne ba ku da gaskiya ku kuka yi gasar ganku ba kwa zan an muksun mutuwa ku su suna zuwa mutum an ma yi bai damu da ya zo ya ma jaji to dan me yasa za ka damu da nasa ku an muku ba sa zuwa in sun zo sai su ce salamu alaikum salamu alaikum barka da lafiya Allah wane ne iko Allah iko Allah to Allah kiyaye Allah kiyaye shikenan sai ta yi sabi to kai ba za ka yi yadda ake yi ba amma malami ka karanci qur'ani wai ka zo ka bude qur'ani a gun mutuwan su kana ta kara <laughs> eh waye zai zo addu'a shikenan to duk abin da suka ma kai ka jawo kai ka jawo mutane su dinga kamewa mutane mutuncin su ga yadda aka yi duk mutumin da baya so a kiyaye sallah rahama ce ga bawa ya Allah ya ce da manzon Allah wala tu'jibuka amwaluhum wa auladuhum إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ولا توجب كدينا غني يوان دوكيان باك ما ماكي الله يجب كومي بني ولا أولادهم كوي وان يأيان سيدينا قاية الدكي إنما يريد الله الله ينا نفي دوكيا دا يأيان أن يعذبهم بها دا إتا الله زي مسعذاب في دنيا دنيا دا دوكيا دا يأيان wata za ka zuwa Allah ya ce kuma ina da ba inda zare don su ohun kabir suna kabiri zan zare don su kabiri haka za a zare don in dai mutum munafiki ne kabiri za a zare don sa ba zai imani ba yi mana ai addinin Allah bayyane yake akwai abin da kana yi in kai kai ma ka san mai kyau ne akwai abin da ko malami bai gaya ma ba ka san ba kyau kabiri da kaga baya sallah in ya ga ubansa girmama ubansa yake yi Eh, kafiri girmama ubansa yake idan ya uwarsa shi arnan girmama uwarsa yake yi kuma idan duk abin da arne yake aka ce ubansa ya mutu ubansa arne ya mutu to za a ga ya fasa kuma ya ce wallahi babana ne ya rasu zan je mu biki za mu yi biki na mutuwan babana ko uwarsa ne mutu zai yi biki kuma yana kafirin idan uwarsa ya ce karka je neman kuɗi ba zai je ba kuma uwarsa kafira amma kai gaji wai baban kai musulmi ne kuma baka ga darajar iyayenka wato da kai kafiri ma abin da kake yin baya yi ko kafiri baya yi ka durkusa ka gaida baban ka wai ka ce shirka ne baban naka ai hirka ba anan yake ba bari mu warware ma aniya ne innamal a'malu binniyati hmm. in ka ce ka durkusa ka gaida babanka kabiri ne to zai mu tambaye ka meye dalili zai ka ce ai ba a yi wa wani sujada sai Allah to miƙewan wani tsaye a ce Allahu akbar din wa ake yi wa a tsayen hiru wa ake yi wa kikam din wa ake yi wa Allah nan ma kai shirkan kai da baka da ilimi na za gane miƙewan wani ce Allahu akbar sai a yi saranda wa ake yi wa to wannan hakan da kai din yi ma Allah ake yi wa sai mu tambaye ka yaya wannan da wancan fasalu ahalar zikiri fasalu ahalar zikiri in kuntum la ta'lamu fasalu ahalar zikiri in kuntum la ta'lamuna kuma inda ka ji kunya ma idan za ka sadu da iyalinka me kake yi durkuso <laughs> to kai wani sujada sai ka fasa <laughs> sai ka fasa yi sujadan da za ka yi sai ka daina ai ba nan ba ne, aniya yake uba uba ne a duk yadda yake uba uba ne ya yafi karfin wulaganci duk yadda kake ina gaya ma zan ce wani babanka ne to ba ina gaya ma ya fi karfin walakanci karka yadda da maganan wani abokinka ya ce wai a tsaye za a gaida babanka karka yadda ka bayi daraja idan ka ƙi yin ruwan dankwai ne in baka yi a tudu ba ka sha a gangare ran da aka ce gwamna ya zo garinku inda yan salansin ka masa haka ka tsaya sai ka yi haka wa yan salansin sai ka durkusa don biyan bukatan kanka kuma abin da zai baka bai isa ya baka abin da ubanka zai baka ba kowa ya yi wanda ya ce hirka ne ka kalle ya gaida gwamna wallahi sai an yi haka dole kuma sai ka mai da hannu baya haka in yana tsaye dole sai ka yi haka shi ne zai saki tasa amma ku taku tana haka kuma za ku yi dariya don dariyarsa eh?